Duk da yake a hukumance ba a soma gangamin yakuwar neman zaɓuka a Najeriya ba, da jimawa da guguwar siyasa ta turnuƙe a matakai daban-daban inda jam'iyyun siyasa ke fafatukar ganin sun samu galaba. Ƙasar Ingila wadda ta yi wa Najeriya mulkin mallaka ta ce tana matuƙar ƙaunar tsarin demokuraɗiyya tsakanin ƙasashen duniya. Duk da yake yana haɗuwa da cikas a wasu lokuta a ƙasashen Afirka, amma dai tana fatar ganin ya samu nasara. Dangane da zaɓukan da za a yi a Najeriya a shekara ta uku kuwa, jakadar ingila a najeriya ta ce ƙasarta na fatar ganin Najeriya ta kammala zaɓukan cikin nasara. Ta ce muna matuƙar ƙaunar ganin an yi zaɓe cikin nasara ta yadda za a samu tsaro, um, 'yan ƙasa su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana, a samar da um, jagorori da za su yi aiki. Ta ce ƙasar ta ba ta goyon bayan kowane um, ɗan takara, abinda kawai take goyon baya shine sahihin zaɓe mai inganci. duk wanda Allah ya ba sa'a shirye take ta yi aiki da shi domin ƙara ƙarfafa don zumunci tsakanin ƙasashen biyu. Jakadar wadda ta kai ziyarar kwana biyu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ƙarfafa don zumunci da ƙawance da jihar ta maganta akan ci gaban jihar. ta maganta kan albarkatun da jihar ke da wajen haɓaka tattalin arziki kamar kyakkyawar ƙasar noma yanayin tsaro mai dama da kuma azamar da ta gani ga gwamnatin jihar wajen samar da kyakkyawan yanayi ga masu saka jari da kuma jama'a su iya samun dogaro da kansu gwamnan jihar kebbi abubakar atiku bagudu yana cike da gamsuwa da irin kyakkyawar shaida da jakadiyar ta yi wa jihar kebbi ta zo ne ta gani kuma ta ƙara jawo hankalin kamfanin nuka na ingila cewa kebi akwai hanyoyin cigaba akwai hanyoyin haɗa kai kuma akwai ingancin tsaro wanda kusan kamfanin da yawa suna kukan wannan. To sai dai yayin da jakadar ke yabon yanayin tsaro a jihar ta kebi akwai dubban 'yan gudun hijira da ke zaune a wasu manyan garuruwa suna fama da yanayin da suka samu kansu a ciki ko a jiya laraba sai da gwamna bagudu ya ziyarci wani sansanin an gudun hijira da ke karamar hukumar mulkin koko bese inda ya jajanta musu kuma har yanzu akwai ragowar ɗaliban sakandaren birnin yawuri a hannun masu garkuwa da mutane tsawon shekara ɗaya da wata uku amma daina maganar su ga kuma halin kunci da iyayensu suke ciki duk da yake mashawarcin gwamna a haujin yaɗa labarai yahaya sarki a wata ganawa da ya yi da tashar dida bilu. ya ce ba fita batun su aka yi ba sai dai kuma gwamnati ba ta fito ta yi bayani gamsasshe ba akan kokarin da ake yi domin fitowar su muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya